وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah don yin karatu a dukkan rana ta laraba bisa ga horewa ta Allah tare da amincewarsa da yaddarsa a yau za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi samu wanye lafiya Allah ya ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai baya ga wannan kamar yadda na ambata a bayan mun gabatar da muhazar guda uku a baya kamar kissar zurkar nayin da kuma cututtukan zuciya da kuma wanne da kuma kissar mutanen saba na ambata da cewa watan ramadan ya zo daf ga wanda yake da rai babu laifi mu yi tanadi don tunkaran wannan wata mai alfarma a cikin gyara tsakaninmu da Allah da kuma neman ilimi na mai dace mu gabatar a cikin wannan ibada da Ramadan na maimaita kai daga lokaci zuwa lokaci amma ga mai imani baya gajiya da gajiya da sabunta karatu kan yaya bai karu wata da saboda addinin mu addinin ilimi ne wannan yasa malamai suka ce ake ce mana ummatu iqra'a wato al'ummar yi karatu dan abin da aka fara isa na sako gare mu shine iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min ala kuma sai ce ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ganin watan ramadan ya zo daf sai muka ga babu laifi mu sai da kowane karatu mu tunkari magana akan yaya za mu tunkari wannan wata mai alfarma wajen gyara alaƙa tsakaninmu da Allah da kuma sanin mai ya dace a yi kuma mai nene bai dace ya yi ciki ba yau idan zan tuna kusan ba mamaki ya zama ɗaya ga watan sha'aban ko na jadewa to in ce da takwas ga watan rajab yi? <laughs> ina son dan gwada ku ne da takwas ga watan rajab ko wani abu mai gaba da don muna daren alhamis ne bilagika bayan na yi tunani mai tsawo na ga abin da ya dace mu karanta ita ce makala ta sheikh muhammad saleh al-munajjid hafizahullah ta'ala mai suna saba'una mas'alatan fi siyam matsaloli guda saba'in a cikin azumi hikiman zaben wannan makala shine na farko mu'allif din Allah masa baiwa da fasahar iya rubuta magana don gamsar da kai na biyu rubutu ne talhisi wato samari da karatun da za mu yi bai wuce guda hudu ko adadi mai kama da haka ba zuwa watan ramadan idan allah ya sa muna raye don haka muna da bukatar samun abin da yake takaitacce da za mu karanta ke zama madubi gare mu a cikin wannan wata mai alfarma na uku kuma babu kokwanto akwai wasu takardu na azumi da muka saba karanta su wannan ko bamu taba karanta shi a wannan tsari na mu karatu a matsayin ta'alim ba kuna ga wannan sai ga babu laifi mu zabi littafin mu karanta shi mun karanta takardu sa imma anan imma a wani wuri anan mun karanta littafin sa na hajatuna ila al ga wanda muke karatu da su a majalisi muna karanta littafin sa na silsilatu a amalin qulub gabanin nan a wasu garuruwa mun karanta kamar littafin sa na al bi fitnatin nisa da makamantan su iya da ta'alifat da dama da kutayyibat da yawa wannan na zaɓi wannan saboda ganin irin ta'asirin maganganunsu a zukatan mutane kuma baya ga wannan alhamdulillahi rabbil alamin bai wuce kamar awa biyu ba don dama ina da tage ɗin in mun karanta akwai bukatan a fassara bayan fassarawa a ƙara wasu ɗan kalmomi a cikin rubutun don akwai inda ya summarizing da yawa akwai bukata kawo ko hadisai ko ayoyi da ke goyon bayan wannan musamman na yi sha'awar yin haka saboda akwai littafi da na rubuta kwanan na akan azumi mai suna watan ramadan da ibadun da ke cikinsa akwai na turanci insha Allah mai suna month of ramadan and its virtues wannan takardu guda biyu na hausan na kammala da ina fatan nan zuwa yan kwanaki kaɗan insha Allah zai fito na turancin ina kan aikinsa abin da ya tsaye ne akwai gayyata da wasu yan uwa ɗalibai suka yi a port harcourt mai suna al'usra foundation su ma sun yi gaita kan maudu'i mai shigen wannan ne amma saba wanda nake rubutu sai na ajiye wannan tunda suna bukata zama kamar samina ne sai dawo kan yin aikin nasu don na riga na amsa cewa ina cikin halin lafiya insha Allah zan je makalar na da muhimmanci amma ina sha'awan in mun karanta ko da kaina ko zan dora wasu ɗalibai ina ƙara wasu kalmomi da kuma sa wasu nassosi suna fassara waɗannan matsaloli guda saba'in akan azumi karin da zamu yi wannan sa bai wuce awa biyu ba sanda nayi wa shi Sheikh Salah Al-Munajjir hafizahullahu ta'ala waya yana kasa yana riyad ne shine limamin masallacin Juma'a na Khubur nan bayan dammam ko da ke ya shi zama yanzu a dammam na maka waya akan neman izinin inda hali ya ba da dama mu faɗaɗa wannan rubutu ɗin bilakika muna magana network ɗin ya iya da muni na dai fara magana da shi mun fara magana a kai bisa na fara ce takardarsa na kaza in ya amince ina so a ƙara kaza ya ce la asa bi zane la asa, saboda gina zato na alkhairi da yake mana sama ba mu kammala maganan ba abin da nake son ce shine in ya amince akwai abin da nake bukata a kara da nasosi dan yayi rubutun kamar tsarin rubutun fikihu ne kawai ya bada fatawar a mafiya yawan lokaci ba tare da ya kira nassi ba mu kuma muna cikin al'ummar da ke da bukatar tsananin nassi haka ne tayyib so kula ga wannan matakila ko zuwa sati mai zuwa idan mun yi magana cikakkiya da shi babu laifi zan isar muku insha Allah ta'ala ko ni da kaina in aiki bai mun yawa ba kuma in yayi waita zan zabi dalibai ɗaya ko biyu in dora musu abin da nake bukata su yi bayan wancan tafi da ne sai mu samu karin wannan mai suna matsayoli saba'in a kan azumi mafum tayyif na taɓa ba da tarihinsa a takaice a karatunmu na hajjatuna ilal ikhlas na ba da tarihinsa a takaice babban malami ne a ƙasar saudiya a yanzu asalinsa ɗan suriya ne asalinsa mutumin ƙasar siriya ne amma yanzu ya koma saudiya kuma wanda suke bin kallon kanawai alfada'iyya iya da barnama da yawa shi yake da yake yana program a almajid yana yi a cikin wani lokaci ikira'a a wani lokaci yakan yi program a cikin al risala yana da barnama da yawa kuma iya daga cikin malaman da suka fi kowa buruzi wato fitowa fili a kasar saudi arabia iya daga cikin limaman juma'a kuma manya-manyan malamai da ake ihtiramin su hatta Sheikh bin Bas da Ibn Uthaymeen rahimahullah gabanin su ba duniya suna kamba masu saboda wasu baiwa da Allah ya masa a rayuwa tare da cewa asalin su yakan dauke su a matsayin kamar malaman sa ne saboda tawabi'u na ilimi mafhum sai kuma shine mai mauke ga waɗanda suke shiga cikin ashabaka al-ankabutiyya ma ma'ana ashabaka al-ankabutiyya wato yanar gizo intanet ko ka ce internet ko ka ce ashabata al'ankabutiyya ne mai wwwislam wato qa shi ne question and answer su'al wa jawab website ya yi dikitin na amsa tambayoyin mutane daga ko'ina a duniya hafidahullahu ta'ala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 ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa Muhammadu bawansa ne manzonsa ne wannan ita ce takaitacciyar khutbatul haja khutba da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yake fara duk wa'azin da zai yi a duniya da ita kamar yadda hadisi a sahih muslim ya kawo kuma hadisi a cikin sunan na imamu abu dawud rahimahullah ya kawo har sahabbai suka ce yana karanta da mu yu'allimuna al-khutbata fil haja kama yu'allimuna suratan min al-qur'an yana karanta da mu khutbatul haja kamar yadda yake karanta da mu surar qur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka muhimmiyar khutba ce sai mu kokarin haddace ta da wannan ayoyi guda uku da na kawo kamar da hadisi ya bayyana an taba samun wani mutum da ya zo wajen fiyayyen halitta ya ji ana aibata fiyayyen halitta ana markazafi ana sharri sai yace ba zan aibata mutum da hankali na ba sai zo gaban sai yace ka ce Allah ne aiko ka yace eh naji kuma an ce ƙarya kake yi amma ni ban karita ka ba ina so ka yi magana sai in gane da gaske Allah ne aiko ka ko ba shi ba yan halitta bai tsaya musu ba yace ka yi magana a magana da zaka yi zan fahimta don a wani wuri an ce kai boka ne wani wuri an ce mahaukaci ne wani wuri an ce matsafi ne sai ina so ka yi magana a magana da zaka yi zan gane shin akwai tabuwa ko kuma akwai sihiri da aka maka ko da gaske kai boka ne a lafazin ka zan gane sai kai maza don ni ina maganin sihiri ina maganin boka bokanci kuma ina maganin hauka shi ya halitta sai fara inna alhamdulillah in gani za ka yi duka za ka yi na zani to idan ka kai duka ya taɓa hauka ta tabbata kenan don daman mai abun fada baya fada في يوم الله في فار إن الحمد لله نحمده ونستعينه sai mutumin ya dakata ya ce na ji dabo kala-kala da waƙe kala-kala ban ji ne daɗi irin nakan nan ba da ya gama wannan shiga ya ayyuhan nasu ya ayyuhan ladina amanu taqulla haqqa tuqati mutumin sai fara rike hannun sai yan halitta ba a kammala ba fa aslama rajulu makanahu a wurin sai ya musulunta ya zo maganin hauka ko bokanji ko sihiri sai aka magance masa haukarsa da bokanjinsa da sihiri tare kuma da kafircinsa a bakin wa a bakin shugaban likitocin duniya tsira da aminci sun tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka khutbatul haja babban al'amari ne shi yasa ba ma gajiya da karanta da khutbar juma'a ne sai mu fara da ita karatu ne sai a fara dan me dalili in ka dauko ta khutba kai ba za mu ce kai bid'a ba amma abin da za mu ga maka in Allah kake so ka yaba so duk yabon Allah ka ba kai annabi iya yaban sa ba sallallahu alaihi in son Allah ne kai formulating wata muqaddima to duk son Allah ka ba kai annabinsa ba idan gogewa ne wajen iya magana duk gogewanka ba kai annabinsa ba za ka gara ka hakura da naka ka ɗauki nasa ka yafi maka zaman lafiya don duk abin da kake ji za ka yi wa Allah shi ya fi kasanin Allah da mafhum tayyib amma ba'ad baya ga haka wannan kalma ma muhimmiya ce na cikin bangaren khutbatul hajja shi yasa imam al-bukhari rahimahullah a cikin kitabul ilmi ya bude babu amma ba'ad haka imamu abu dawud rahimahullah ya bude babu amma ba'ad wato muhimmancin fara magana da amma ba'ad baya ga haka mala yace fa talla allaha qad imtalla ala ibadihi bi mawasimil khairat hakika allah yayi ni'ima akan bayinsa bi mawasimil khairat da wasu lokuta na alkhairi ma zarfu zaman wa ma zarfu makan akwai lokuta na zamani akwai kuma lokuta na me na wurare da Allah ya kayyada mana ayyuka na alkhairi a rayuwar mu fiha tudha'af alhasanat a wannan lokuta sai kaga ana rurrubanya lada ayyuka na alkhairi abu in kai mai kyau kwade sai a ninka zuwa goma a wani zango a kai ɗari bakwai a wani zango a ma wuce ɗari bakwai ɗin masalin labina na yunfi ƙuna amma da hun fi sabilillah ka masali habbatin an batar saba a sanabil fi kulli sumbulatin mai habba wallahu ya za'ifu liman ya sha wallahu wasi'un aliyun mafhum tayyib ka Allah yana ruɓanya lada kala kala wa tumha as-sayyi'at kuma ana kankara kurakurai sai a ce wani an gafarta masa wani an inda shi daga wuta zuwa ga aljanna wani an marka za kaza duka Allah yana yi wa turfa'ul darajat ana kuma daga daraja daraja kala kala ne kankara kurakurai gashi na aqimi salata tarafayn nahari wa zulafa min al-layl inna al-hasanat yudhhibuna as-sayyi'at dhalika dhikra liz-zakirin wa turfa'ud darajat ana kuma ɗaukaka daraja darajar wani akan wani darajar wani akan wani wa qalu laula nuzila hadha al-qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn أدم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينكم معيشتهم في الآية الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون درجة كلا كلا من أكوي مسلميش أكوي متون سنة أكوي مؤمني أكوي مسلمي دك مسلمي هو دك مؤمني مسلميني أما بعد مسلمين مؤمني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا sannan dukkan taƙi mumini ne amma ba duk mumini ne taƙi ba in kuma gara ma ka zarce dukkan muhusini mumini ne amma ba duk mumini ne muhusini ba me ya kawo maka wannan saboda ɗaukaka darajoji Allah ya ɗaukaka darajar wane A kan wane hadiyan na فينا لنهدينهم wa inna الله لمع muhusini da wannan shi ne kaiwa makwarar zangon dan adam to duk annabi manzo muhusini ne amma ba duk muhusini ne annabi manzo ba me dalili saboda darajar kara kara Allah yake dagawa to kai dan adam hijratul muntaha zaka shine muhusini daga nan ka tsaya ba dama ka je zangon annabta dan ba da kokari ake zama balle ka ce to an turo maka promotion ka zama annabi ko manzo anan dan adam ne tsaya wacce kyautar Allah ne amma ihsani zaka yi da tafiya har sai ka zo matsayin musulmi da ikon Allah sai ka tsaya wa min a'zami hadhihi al-mawasim mala yace iya daga cikin mafi girman waɗannan lokuta da ake waɗannan falala a ciki da ikon Allah shine shahru ramadan watan ramadan iya daga cikin manhajin salaf radiyallahu anhum wa rahimahumullah kamar yadda na sha ambatawa sama da shekara hudu a duk muhadara da muke idan ramadan ya saura da wata guda suna addu'a Allahuma Allahumma ballighna ramadan bil iman hatta a kudu ba sati biyu da ya wuce naji na ambata wannan Allahumma na ramadana bil iman Allah ka kai mu watan ramadana da imani saboda ba zuwa watan ba zuwa da imani shine muhimmi baya ga wannan kar a manta akwai program da muka yi shekara biyu ko uku da suka je mai suna hattara da ramadana muhimmancin wannan idan ramadan ya zo in ba a gafarta mutum ba kuma to Allah shine masa albarka don haka daga cewa na lokaci shahar ramadan watan ramadan allazi faradahu Allahu azza wa jalla ala ibadihi aw ala al-ibad wanda Allah ya wajabta akan bayi ya wajabta musu me yin azumi a ciki kalmar ramadan kalmar ramadan da ra mim ba a nun a dai zagawa na a ƙur'ani sau ɗaya na ganta sai dai wani ishara ne kama da wannan wuri ɗaya da Allah ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida shahara falyasum ina ji kalmar ramadan nan kadai na ganta ko akwai wanda zai kawo wata bayan wannan ga alamomi. wa raghabahum fihi ya kuma kwadaitar da su da ibada a cikin su ya kwadaitar da musulmai a cikin wata wa arshadahum ila shukrihi ya kuma nuna musu muhimmancin su gode masa ala fardihi akan wajabta musu azumin da yi don kaga can gaba da yace wali tukmilul iddata sai yace wali tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkuruna kaga gode masa za a yi don yace wali tukmilul iddata in ka cika azumin sai ku girmama Allah girmama Allah karshen wata shine takbirar da ake a kwanakin sallah wa la'allakum tashkuruna tabbas za ku zama masu godiya ga Allah to shi yasa malam anan sai yace wa arshadakum ila shukrihi ala fardihi dan da ya kira wata farko karshe sai yace la'allakum tashkuruna walamma kana qadru hadhihi al-ibada aziman Malle yace da yake ya kasance matsayin wannan ibada al'amari ne mai girma kana la budda min ta'allum al-ahkam al-muta'alliqa bi shahr as-siyam lalle iya da ba makawa mu rika koyan hukunce hukunce dake da alaka da wannan wata mai falala na ramadana bi shahr as-siyam wato watan azumi an kira shi da watan azumi mai dalili سبو ده مغنى ده الله يتي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن خدل للناس فمن شهر من شهر فليسهم كما نتي مثلا شهر القرآن ما دليلي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن أنا كما يتي مثلا شهر البركة سبو يتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم هذا ما وتعني من البركة ko shaharu tauba watan tuba saboda hadisi ya kira shi da wannan kamar da hadisi a bukhari ya kawo ko kuma a ce ne shaharul qur'an duk ya shiga saboda unzila fihi alquran duk wannan sunayen sa ne wa hadhihi risala ma la yace wannan sako tatabamman khulafat fi ahkam siyam na daukan wani samari na hukunce hukuncen azumi wa adabihi da sa wa sunanihi da kuma bayyana mana sunnonin azumi din ya kawo abin mataki mataki yana ba su namba daga ɗaya biyu uku san da yaje ha na saba'in ta'rifu siya ma'anan azumi awwalan wannan ita ce matsala ta farko fakara ta farko shine a siya lughatan ma'anan azumi a Larasi wato literal meaning ma'anan azumi linguistically shine al-imsak kamewa daga abu in ka kame daga abu to kai azumi daga gare shi in ka ji cin abinci kai azumi daga ci in ka rufe idan ka kaji bude ka yi azumi daga gani shine as-sawm anin nazar in ka toshe kunnen ka baka jin magana shine ne as-sawm anis sima in ka ki magana as-sawm anil ish al-kalam kamar yadda maryam take cewa inni nazartu lirrahmani sawman me azumin falan ukallima al-yawma insiya rashin yin magana shi ne da ta yi azumi din daga shi ne al’insak wa shar’an ma’anansa a shari’a istilah al’insak an yi mafattirat min tsoro ilfajir a sani ila hurudi shamsi bin niyya shi ne al’insak kamewa an yi mafattirat daga ababen da ke ɓata azumi min tsoro ilfajir a sani daga fitowan alfijir na biyu saboda habibu ya ce akwai alfajir sadiq akwai alfajir alkabir alfijir na farko wannan baya hana cin abinci da shan abin sha na biyu ke hanawa Shi shine asani ila ghurubi shamsu zuwa ga faduwar rana amma bin niyya da yin niyya sai mu ɗaura niyya a mu cewa mun yi niyyar yin azumi ne mutane biyu ne dukkaninsu daga karfe hudu na asuba ba su kara cin abinci ba sai wajen sai karfe bakwai wato dab da magariba daga kiran sallah na farko suka kame ba su kara ci ba sai zuwa magariba bayan an kira magariba su suka ci abinci ɗayansu ya yi wa ranar litinin da niyyar mai ne da niyyarsa na cewa yau litinin zai azumin nasila ɗaya kuma bai ci ba saboda bai samu abincin ba suna da bambanci ko babu suna da bambanci bambancin su kwa ne menene niyya kawai ne bambancin shi wannan da ya niyyar to iya ladan azumi wannan kuma da ya sha yunwa ba da ladan azumi sai da iya ladan jarrabawa <laughs> mafu tayyib su zaka niyya kawai ta bambanta wannan da wannan shi yasa ce bin niyya ko kuma a ce al-imsak an ashiya'in maksusa? min waqtin maksusin? ila waqtin maksusin? an ashiya'in maksusa? biniyatin maksusa shi ma'anar azumi ne ka kame daga wasu specific ababe daga wani specific lokaci zuwa specific lokaci da wata specific niyya don cimma specific ababe shi ma duk azumi ne <laughs> na'am hukumar siya menene matsayin azumi saniyan matsala ta biyu a cikin guda saba'in mala yace ajma'atil ummatu ala anna sauma shahar ramadan fardun al'umman nan gaba ɗayan da yi ijma'i akan cewa lalle yin azumin watan ramadana farilla ne wato tilas ne dole ne wa man aftara shay'an min ramadan duk wanda ya ci wani abu daga ramadan bi ghairi udrin ba tare da dalili ba faqad ata kabiratan azimatan Hakika ya aikata wani kaba'irin laifi mai girman gaske laifin ma ka san kaba'iran ma kala kala ne wani ya fi wani to shi ya aikata babban kaba'irin laifi wannan shine ijima'in malamai malamai suka ce ijima'i bin tilas ne idan malamai suka yi ijima'i. imamu shafi rahimahullah yana kafa hujja da ayan nisa'i wa man yashaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira kaba'irai kuma matakan zunubai kala kala ne barnamij na Sheikh Salman al-Auda hafizahullahu ta'ala na fiqhul khata a ciki ya raba zunubai kala kala yace akwai ashirk na farko akwai al-kufr akwai ashirk akwai akbarul kaba'ir akwai kaba'ir sannan akwai me akwai zunub akwai sagairu zunub sannan akwai me allama wannan su ne maratin na zunubai allamam shi ne karami shi sa Allah ya ce alladina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa allamam manyan kaba'irai kuma su ne abin da hadith aya da kira cewa mai in ta jita ne bo kaba'ira ma tun hauna an nukassir an kun sai ya ake kuma suraka matakai zunubai kala kala ne to bayan abin da aka kira na shirka zunubi na gaba kai tsaye shine akbarul kaba'ir to cin abinci da gangan a ramadana babu dalili mutum ya yin azumi iya daga cikin kaba'irai manya manyan kaba'irai mafhum tayyib wannan ita ce matsala ta biyu fadlus siyam fadalan azumi salisan matsala ta uku min fada'il siyam iya daga cikin falalan azumi anna siyama lalle azumi kad ikhtassa Allahu li nafsihi lalle Allah ya kebantar da azumi cewa nasa ne wa annahu yujzi bihi kuma Allah shi yake saka mai azumi fayudha'if ajra sahibihi bila hisab sai Allah ya ta ninninka ladan mai azumi babu kirgawa me yasa yace nasa ne saboda hadisi da yazo muttafaqun alayhi cewa me إلا الصيام فإنه لي كل عمل ابن آدم لا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزء به lalle dukkan aikin dan adam nasa ne banda azumi dan azumi na wani ni zan saka masa kiran cewa ana ninnin karanan su babu irga ma na hadisi ya kira azumi da asabar kuma Allah ya ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin ladan masu azumi Allah baya irga haka yake ba su Allah ya sa mu a cikin masu azumin gaskiya ya malai cewa anna da'awata sa'in la turat lalle azumin addu'ar mai azumi ba a mai da ita wannan kuma hadisi ne a muslim da kuma sunan na imamu abu dawud rahimahullah da yake cewa salatu da da'awatun mustajaba la shakka fihin na riwayar muslim kenan akwai da'awatu saim akwai da'awatu musafir akwai mai me da'awatu mazlum hadisi na biyu na imamu abu dawud rahimahullah tirmidhi kuma yace yake cewa salatu da da'awatun la turat addu'o'i guda ku ba a mayarwa na farko da'awatul as-sa'im addu'ar mai azumi na biyu da'awatul imam al-adil addu'ar shugaba adali shi ma ba a mayar masa sai na uku da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta shi ma in yi ba a mayarwa to da haka wanda yake azumi lokacin buɗe baki duk addu'ar da yana yi sai Allah ya karbe ta ba a mai da addu'ar sa ne azumi musamman lokacin buɗe baki don haka sai a mun alƙawarin abu daya bahaushe ya ce a raba wa kura to wannan a rama wa mai karatun saba'una matsala a niyarsa kowa ya mun alkawarin zai mun addu'a lokacin buɗe baki a ramadan matuƙar ba shi dan ya mantar da shi ba mun alkawarin na'am za a yi mana to ai mun addu'a ko a ai addu'ar musulmi kwaya ɗaya ce wa hada na sharika da shi ne hayatun ba. man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu karkashin hayatan tayyiba kuma kana bukatan tahlili suna da yawa Allah ya mana karin imani Allah ya kare mu daga sharrin duniya Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya zama khalifa akan ƴaƴanmu bayan mu da iyalanmu gaba daya Allah ya mana baiwa da husnul khatima waɗannan suna ga addu'o'in da musulmi ke bukata ko ka ɗauka zan ce ma ya wani sa sai kada kan zanna biyar <laughs> inda goro ne ka addu'ar gwagwari ba ya ɗaya ce addu'ar ɗan jami'a kuma kari oba da daga cikin da farko farko to Allah ya sa ku ci jaraba kada a sake kari oba zai yi kuwa <laughs> eh lalle ne ka hata ya lijal jamal fi sambil khiyar to Allah ya biya mana bukatun mun alkhairi wa anna lisa'in farhatayn mai azumi iya da farin ciki guda biyu wannan ma hadisi ne mutafaqun alayhi hadisi ne tsakanin bukhari da muslim farin ciki na farko shine ne shine yuftir lokacin da yake bude baki na biyu kuma shine yalqa rabbahu lokacin da yake gamuwa da Allah lisa'in farhatan yafrahuma haka hadisin ya kira iya da farin ciki guda biyu وأن الصيام يشفع للأد يوم القيامة أذن يناتي تنباوى قبي قيامة حديثي نيوى النمى البخاري المسلم نسيح القرآن والصيام يشفع للأد يوم القيامة قرآني لأذن يناتي تنباوى قبي قيامة قرآني يتي منعته النوم بالليل ما ناهناش أذني أبتي آه، أدري أذني هم يتي منعته الطعام ناهناش أبنت بالنهار ذرانا سيسي ألا باموتي تنسى قرآني لأذن يسيتي تنسى Allah ya sasu cece mu wa anna khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk lalle wari ko hamami da ke fita a bakin mai azumi kanshin sa a wurin Allah gobe kiyama ya fi kanshin almiski kanshin da Allah yake ji na bakin mai azumi wanda kake jin hamami ko to tun a duniya kanshin sa a wurin Allah ya fi almiski wannan haka hadisin ya kawo atyabu min almiski ya fi almiski wa anna sawma junnatun kuma azumi kariya ne wa hisnun hasi minan nar kuma garkuwa ne da ke garke dan adam daga wuta gobe kiyama wa anna man sama yawman fi sabilillah wannan hadisi shi mai na cikin bukharun da muka kirawo wanda ya azumi rana ɗaya don Allah ba adallahu bi zalikal yawma wajhahu anin nari 70 Khalifa. duk wanda ya azumi kwaya ɗaya don Allah na Ramadana ko na Ramadana Allah yana nisantar da shi daga wuta na tsawon saba'in harifi saba'in malamai sun kara wa juna ilimi akan me harifi magana mafi inganci shine ana nisantar da shi daga wuta na tafiyan shekara saba'in wa anna fil janna baban a cikin aljanna ko ta kofa yuqalu laha ar ana ce mata sunanta ar-rayyan yadkhulu minhu as masu azumi ke shiga ta wannan kofa la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum bayan masu azumi ba mai shiga aljanna ta wannan kofa da masu azumin farilla da ilimi da kuma kokari da kari da azumin nafila ba wuce ce in kana da kyau kana da mai da wanka da shafa mai hada kara turare mafhum tayyib kula ga wannan kofar rayyan ta masu azumi ne hadisin abu khari yake yuqal aina sa'imun ina masu azumi sai mu sai gamu insha Allah goyaya fayaqumun sai su tashi fayadkhulun in suka shiga sai a kulli la yadkhulu ahadun ma hadisi yace bayan su ba mai shiga wanda suka yi excelling suka iya azumi na fadilla da lafiya suka yi riko da shi suke shiga ta wannan kofar special kofa ne ai ko duniya na wari kofa ta daban in ka je gidan ko mai mulki sai ga an ware kofa specifically wannan tafa ne kuma ko kai gidan kai mai mulki ne kai kana so ka more sai ka wada ka karban kuma ko irin gajiyar haka da irin wanda akwai a wata sakar kasa kuma kana wuce kai ma ta kai ne ko a wani hadisi yace akwai kofa ta masu sallah akwai ta masu azumi akwai ta masu sadaka akwai ta kaza kaza annabi yace wannan ba a wara da suka yi excelling azumi wannan a sallah su shiga wannan a sadaka su shiga kowanne sai an duba mai kafi gogewa in kana cikin bayan ana da kwarai sai kan yi da kofa din bayan ya gama sai sabai suka tambaye sai a sayyidina abubakar yake cewa yanzu akwai wanda zai yi wannan duk kofin a kira shi a can kofar sallah hadisi yana ciki ko ba da azumi yana ciki sadaka yana ciki da yaga iyaye yana ciki annabi yace to ai kana cikin su duk kofin za a kira ka ba wai kofa ne ba duk wata kofa da alkai za a kira shi a wurin me dalili saboda tun a duniya sahabbai sun sallama Abubakar Siddiq radiyallahu anhu hadisi a muslim masaran yazo bi majalisin fiye halitta haka kawai yazo ya zauna kamar da muke zaune annabi sai ce musu man asbaha minkum al-yawma sa'ima yau wa yake azumi abbakar ya ce ana ina yi ya ce man da sadaka yau ma'ala miskin yawa ba miskini sadaka abbakar ya ce ana man adamin kuma da yau ma mariza yau waye ziyarci mara lafiya abbakar ya ce na je ne? man tabi amin kuma da yau ma jinaza waye raka gawa makabarta abbakar ya ce na yi a wata riwaya sannan annabi ya kira ayyuka arba'in kowanne sai ya ce na yi da annabi ya gama sai ya ce Allah ba zai tara mutum wannan a ramadan aljanna duk aikin da aka gara a wurin sai ya ce na yi waye ka zafi yau nayi waye ka yau nayi yau zaki da azumi in aka ce gaga zai je a ku je kuma muna nan anan muna azumi wai shi yana ga ya kama gaba ɗaya ta ishe shi dan uwa baka san me zaka Allah ya gafarta maka ba ai yanzu muke lalime muke lalime a cikin me a cikin haske a ba duhu ba ai duhu kafirci ne Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ai a haske ne musulunci muke jiji wa anzalna ilaykum nuran mubina duk ba haske ba ne kuma yana da a duhu a muna lalime a haske mu wanda bai shiga musulunci bai na lalime a duhu amma mu haske muke yi na'am mala yace wa amma sawmu ramadan fa innahu rukunul islam amma azumi wata ramadan iya cikin kan musulunci kamar da hadisin abdullahi bin umar ya kana muslim rahimahullah buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah zuwa wa ikamin sala wa ita'i zaka wa sawmi ramadan wa hajji baitillah a wata da kuma wa hajji baitillah wa sawmi ramadana iya cikin kai, wato me za ce filas za ka dora musulunci a kai ko kuma in ma ya fi fila a ce what they call triumvirate ko ya zo mai kenan da hausa abin da ake cewa kamar murahu murhu ka san murhu iya da ginshi kai da sai an dide da sai tukunya ta fada kai to su ne iya cikin murafin da aka ɗora musulunci a kai na'am baya ga wannan waƙari unzila fihi alqur'anu an saukar da qur'ani a cikin sa saboda shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an ko wa fihi lailatin khairun min alf shahrin a cikin sa akwai dare ɗaya da yafi watannin duniya dubu wanda aka saukar da sura su kutun da guda inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu in kai lissafi zaka ga daren kwaya daya fi shekarun duniya 84 ibada ɗaya in kai a ciki ya fi wanda 84 years yana ibada wa da dakhala ramadan idan wata ramadan ya shiga futihat abwabul janna ana buɗe kofofin aljanna wa ghulliqat abwabul jahannam ana kulla kofofin jahannama wa silsilatu shayatin kuma ana daure shaydanu wannan hadisi ne shi ba na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake muttafaqun alayh cewa idza dakhala ramadan wa fi riwayatin idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa suffidat wa fi riwayatin kenan wa fi riwayatin wa sulsilat ashiya kuma ana daure shaydanu Ma'anin cewa ana bude kofan aljanna shine shiga aljanna iya rawa mai sauki cewa ana kulle kofan wuta shine shiga wuta iya da wahala amma duk wani shaidani ko wani mutane wutan zai ji shi a lokacin amma duk wanda ka ya mutu ramadan ya shiga wata to sa da kafurcinsa da mujirmancinsa ya yi excelin ya tike tilas ne a ciki Allah ya kare mu kuma shedanu ana ta daure su kuma sai aka ce to ga wani ramadan kuma yana sabon Allah Sheikh Muhammad Nasir Allah ya ce to shi din ma shedan ne to dan an daure shedan to shi ma shedan ya daure yake wannan nan da wannan kuma ake samun aljanu suna buge mutane a ramadana malamai suka ce to ai shaidanu kafaran aljanu ne shi kuma aljani akwai musulmi ai suna musulunta wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا يا قومنا أجيبوا لي الله هذا هم بارا وأزمي So za ka shaidanu kafiran ne musulmi ba a cima an daure shi ba su za ka samu musulmin da kuskure ya fara cin aljini ya cutar da wani amma shi dai shi dan Allah daure shi wa siyamuhu ya'jilu siyama ashara ashhur azumin sa yana zama daidai da azumin watanni goma saboda man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'a falan jaza illa mithlahum la yudramuna min fawaidis siyam iya daga cikin fa'idodin azumi can falala wannan kuma fa'ida hunaka farqun baina fada'il wal fawaid falala shi da kira maka wani abu na garabasa da za ka yi ta samu a ciki falalan kaza falalan kaza fa'ida kuma shine abin da kake samu mai amfani gare ka a cikin yinsa shine fa'idarsa gare ka mafhum mun fahimci alfarq bainal fada'il wal fawaid tayyib rabi'an matsala ta hudu mala yace wa fi siyam a cikin azumi akwai hikam da barbaru da yawa hikam shine jam'in me kaman hikima akwai hikimomi in kuma aka ce a ahkam shine jam'in me alhukum hukum to da wannan sharajin sa al-hikam ne mafhum to da a cikin azumi akwai da barbaru da yawa akwai wisdom da yawa a ciki wa fawaid da kuma fa'idodi kasira masu yawa midaruha ala taqwa gadon bayan su gaba ɗaya shine taqwa fa'ida da kake samu tafi kowanne a duniya shine taqwa babu abun da dan adam ke samu a cikin azumi da ya kai taqwa shi yasa aka wajabta azumi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna la'allakum kalmar la'alla nan ai tabbas za ku samu takawa ma'anan takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ba wai tsoron Allah ke takawa ba cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah karancin kalmomi na malam Bahaushe haushi ne zai ce takawa tsoron Allah khashiya tsoron Allah khaufin tsoro amma suna da bambanci asalin takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah to fa'idan farko yana baka takawa la'allakum tattaquna shi yasa aka ce kai kaza ka bar kaza don ai kokarin ɗaukaka gejin imaninka ya kai kololuwa bangaren takawa to me yasa ka ce takawa wai nasara ne gare ka na'am madalil me yasa ka ce takawa saboda a cikin takawa babu abin da kake neman a duniya na rayuwa da Allah ba zai baka ba kaga na farko burin dan adam a rayuwa kaddar iya son kuɗi ko ya biya bukatunsa Allah ce wa man Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na biyu kana bukatan a sauwake ma komai karatu daga kayi ka fahimta jaraba ka yi shi da sauki komai da sauki wa man yashki Allah ya jalla hu min amrihi yusra taqwa kana neman ilimi fattaqullaha wa yuallimukumullah na hudu duk abun da ke da wahala ba a gane me mai kyau me mai muni ko fadawa aka bayar in kana neman Allah ya sauke ma gane gaskiya daga ƙarya ka samu fahimta cikin sauki ka samu takawa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum na biyar idan kana so Allah da maka ɗauki kullun ya taimake ka in za a cuce ka ko ma ba kai addu'a ba takawa ne inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna idan kana bukata a rayuwarka ka rika samun taimako na kana ga ababe na bushara na faruwa a farki ana gaya ma a mafarki ana maka bushara mai daɗi duka takawa ne ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yazun alladhina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya wa fil idan kana so ma in ka bar duniya Allah ya kula da ƴaƴanka bayan rayuwarka shine mafitan kwaya ɗaya ne shine takawa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida jama'a bo sa da ba za su yi ba kawai min babin misal nake bako Allah ya baka lada da yawa ya kankare ma kurakure duka mafitar ɗaya ne ta kawa wa mai yasa Allah ya kafir an sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra idan kana so Allah ya gyara maka ɗabi'unka kurakuren da kake ka daina ta kawa ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum kaga hatta aikin ka Allah zai gyara maka in ka bar duniya ka keta da siradi cikin sauki ta gaba ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya ta gaba ne aljanna gaba ɗaya lahira ta masu ta gaba ne tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu liman lil muttaqina aljanna ta masu ta gaba ne tilka jannatul fi nurisa min ibadina man kana take duka ta gaba ce ta gano fa'idanta sai ko ana aka bai ai ka samu komai akwai abin da ya saura a in akwai abin da ya saura gani ne karkarin ta kuma babu abin da dan adam ke neman a duniya ta kawo ba ta ba da shi babu shi a duniya da na kira babu abin da ta kawo ba ta ba da shi shi yasa bayan Allah na kwarai ba ma kawo suke roƙwa ba ruwa suke roƙwa a cikin masu takawar su zama su ne shugabanni rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrat a'yunin waj'alna lil muttaqina kaga shi imam yake so ya zama masu takawa shi yasa kace idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus in za ku roki Allah ku roka da babban makwashi akwashi ku roka da babban kwano ka mika kokon bara mai girma don ba dan adam kake roƙa ba so da ka fa'ida da yafi kowanne na azumi shine takawa babu wurin da ake tarbiyar mutane a yi training ɗinsu a basu takawa a duniya kamar wata ramadana babu lokacin fasiyamu yu'addi ila qahari shaytan wa kasri shahawa azumi yana kai mutum zuwa ga lankwasa shaytan shi kansa shaytan ku da kuka kare shi ka fasa mar ido da baki da ikon Allah ba da wayonka ba kuma ya kakkarya sha'awarka sha'awa azumi na karyawa shi yasa idan ya maji ya ga an yamutsa mutane wani in ka ganshi a yamutsa yadda ka san za a dauki ka a yanka in dabba sai ka ta yi sai ka ga duk wani abu na sha'awa ya fita a jikinka lokacin burin ka ɗaya ka ji ladan yayi hayya alal sala hayya alal fala wani kukan akwai da ko karan mota ce daga ranar kiran sallah wa hifdil jawari kuma azumi yana taimakawa daga cikin sa da ikon Allah ka kare gabbanka saboda abubuwa nawa ake cewa ayi me na kare shedan ga hadisi na bukhari man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa sharabahu ga hadisin imamu hakim rahimahullah da sauran malamai lasa siyam min al-akli wa sharab inma siyam min al-lahwi wa rafasi azumi ba shine kawai ka kame daga ci da sha ba shine ka kame daga allagu ya tashiyar magana da biwar au abu ga kuma hadisi na imam ibn majah rahimahullah da cewa rubba sa'im laysa lahu hadd min siyam illa al-ju al arsh da dama mai azumi bai da sakamakon azumin komai sai yunwa da kishirwa ya dandani yunwa an kuma dandana masa kishirwa kaga kake na ce ana ma tarbiya na kare gabai hatta abun da ya halatta gare ka a wajen ramadan a ramadan ta ce ma haramun ne daga lokaci ka zo lokaci ka ga matar ka ba da ma ka je kusa da ita kusanta ya kwanciya baka da iko ni a ɗakin ka ga frit ga yogurt yayi sanyi me hana ka sha takawa ka san Allah yana ganin ka halal ne asali a gare ka amma yanzu an ce no ko ba faɗa ba dole ka sallama to ne yake sa hibzul jawari iyakar ketar da kai kame gabbai saboda in ka saba kamewa daga abin da aka halartar maka a ramadana to idan wajen wajen ramadana ya zo zai taimaka maka kare daga abin da aka hana ka wa yurabbi al irada aratna bil hawa wal bu'd an ma'asi yana tarbiyyantar da mutum ya samu manufa na nisantar son rashi don azumin ramadana abin da ranka ke so dole ka hakura da shi kana sha'awa wani yake da safe ya karya da kaza da rana ya ce kaza a dare kaza a lokaci kaza ya kusanci ya ji lokaci kaza ya kaza to wannan ma sai an baka manufar ka hakura da shi wal bu'di anil ma'asi da kuma nisantar da mutum daga sabon Allah wa fihi kadhalika itiyadun nizam wa diqqatil mawa'id wa fihi ilanu limadda wahdatil muslimin a cikinsa da ikon Allah akwai kuma dora mutum dawo da shi zuwa ga kan matsayin da ake so ya tsoro a kai foman hanya da aka tsara masa ya rayu a kai su a ramadan ana dawo da kai irin rayuwar da ake so kai a wajen ramadana a cikinsa da ikon allah akwai zurfafawa na tsora mutum akan abin da ya rike na alkawari tsakaninsa da allah gobe kiyama na me na bautawa allah tare da wannan kuma ana samun daidaituwan musulmai gaba ɗaya a cikin watan ramadana akwai wani abu ɗaya da muke tarayya duniya a kansu a lokaci ɗaya duk muna yi kamar azumi yana da wahala a gani in kace aikin hajji wannan bai wuce mutane miliyan uku zuwa hudu suke yi ba in kace sallah lokacin muna saba kata kata amma azumi zaka samu gaba ɗaya a wasu awoyi an yi tarayya a kansu abin da nake nufi da wannan shine mun yi tarayya kwaliti yau azumin na kaza ko da fa lokaci ya saba yau na biyar nake wani yana tarin yau na biyar nake wani kuma ya san gashi da na biyar wani kuma yanzu zan ajiye na biyar din kaga akwai wahada na musulmai shine kawo unity al'ummatul wahida kenan al'ummar musulmai al'umma ce kwaya daya adabu siyam wa sunanuhu la dubban azumi da kuma sunnonin azumi khamisan matsala ta biyar wa minha ma huwa wajib a cikin azumi akwai abin da yake na wajibi wa minha ma huwa mustahabbun a cikin akwai abin da yake na mustahabbi fa min zalika na daga cikin wannan alhirsu ala suhur wa ta'khirihi shine kwadayin yin suhur da kuma jinkirta yin suhur ana so mu rika kwadayin yin suhur sannan mu jinkirta yin suhur din sannan akwai ta'dilul fitr akwai kuma gaggauta buɗe baki لقوله صلى الله عليه وسلم سبو لما aminci sun حديثا سيرا دا Bi سنتبتا لريشي بيتي لا يزال الناس بخير ما أجل الفترة mutane ba za su gushe akan alkhairi ba matukar sun gaggauta buɗe bakin gaggauta buɗe baki iya da matukar muhimmanci ma'anan gaggautawa shine rana daga ƙwaryar rana ya faɗi kawai sai ka ci abincinka dan jajja da kake gani a sama tsakani da Allah wannan ba rana bane in dai ka samu tabbas ka fadi sai kai ga hadisin da radiyallahu anhu da sauran sahabbai sun yi tafiya imamu bukhari ya kawo yan halitta da ya kwarar ta fadi sai ya ce musu fajdu lana kawo mana abun buɗe baki wato dauko kaman kulli ka kada mana mu buɗe baki sai ce ga fa sai ce kada mana mu sai yan halitta sai yan halitta ga haske ce da ce hada mana aka hada ya yi buɗe bakinsa yana ganin hasken har a wata riwaya ke cewa inda za ka kan kaza za ka iya ganin ne ranar shi yasa a shari'a a kasashen da suka ci gaba wanda yake gidan ƙasa buɗe bakinsa daban da wanda yake hawa na goma sha hudu shi na hawa goma sha hudu ya jira sai ya daina gani mu muna ƙasa ba ma gani shi ya yi haka musulunci ya ce shi da yake samun austria ko so ya ta ofin tukunan mu mun gama har shek salar jira akwai abin da ke fara cikin ma wannan ma ya kawo yace kaddara kana kasa kai buɗe baki kana gama su jirgi daji da kai sama kana zai sai ga rana a sama yace azumin ka yayi zanza normal ba wata matsala azumin yayi ka fata shi kaga ranar saboda buɗe bakin wanda yake ganin shi ya jira kai inda kake ka na gani ga yanayi kana gani rana ta faɗi baka gani shi kuma iyacen sama ya gano to ya jira kai lokacin kai sai ka jama'a musulunci muke ba son rai ba kuma dole ka kiyaye ka tabbatar da ka faɗi wannan yanayin ja da kake gani kada ya damar da kai har ibnu hajar rahimahullah yake cewa cikin fatahul bari kuskure ne mai girma mutum ce wai sai wannan yanayi ya kore haka in ka duba salim bin ira akilali da ali hasan ali abdulhamid suka ce sabar bar famin nabi suka ce wannan ya daga cikin mafi manyan kurakurai da sunanin da ake rasawa a yau sai a ce wai rana ta faɗi wani kuma ya ce a wai sai ma an yi magariba wai dare ya yi in kai da dare zai ce wai an ce sun ma jin musu ya mai ilallai da kai ka ji ta'addanci jama'a wai wa aka ba wa haƙƙin fassara qur'ani annabi aka ba wa don Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim akwai bayanin lafzi akwai bayanin ma'ana duban dalin Sheikh Muhammad Nasir Maulana manzilatu sunna fil islam wa bayanu annahu la yustaghna an hadhihi al-qur'an yace haƙƙin bayyana ma'anar qur'ani na sai to shi yace ilal laylin ga ma'anarsa kuma yayi bude baki bayan kwanciyar rana ta fadi to zaka mu mun amince tafsirin su kuma abin da ya da ikon Allah shi zamu yi mafhum tayyib wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yufassir qabla an yusalli ala raqabat fiyayyan halitta yakan yi bude baki gabanin yi sallah ala raqabat ma ma'ana raqabat wa zai fasara ratabat ina ɗaliban duka guda biyu ala ratabat kalmar ratabat ratabat me ake nufi da shi a nan na ba kowa dama ya magana me ake nufi da ratabat na Ya'yan itatuwa ya shiga ciki amma ana nufin son samu ɗanyen libino wanda yake da ɗan ruwa ruwa a cikinsa shi ne asalin ba. amma duk wani ƴaƴan itatuwa masu ruwa na shiga amma libino mai ruwa ruwa da ke, da bai bushe ba shi ne al'awwal fa in lam ta ba fa ne fa wuce mai rat in bai samu wannan ba sai aiki da libino a shi shine wanda yake mai shi, sai aiki da tasgiri ma a wata riwaya fa in lam takun tumairat hasa hasawad min ma'in idan ko babu waɗannan yan dibino busassun sai ɗebi ruwa ya sha wannan iya baka priority na buɗe baki ne fikihul aulawiyat wato science of prioritization na abun buɗe baki son samu ka samu dibino ɗanye ɗanye mai ruwa ruwa in ba haka ba nemi an itatuwa abarba ne lemo ne masu ruwa a ciki in ba haka ba samu busasshen dibino in wanne gagara nemi ruwa ka sha wa ba ba'da ifarihi in ya gama ifarin sa bude baki zai ce zahaba zamu wa butallatil buruq wa sabata ajr insha Allah zan karanta ku biya zahaba zamu wa butallatil uruq wa sabata al ajr insha Allah ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن insha Allah. ya ce zahaba zama'u kishiruwa ya tafi wa butallatul uruk zen da jijiyoyi sun sake saboda an yi buɗe baki wa sabatal ajru lada ya tabbata insha Allah idan Allah ya so saboda ba mu sani ba an kara ko ba kara ba fatan mu Allah ya karba Allah ya samu wani lafiya Allah ya kira mana ayyukan mu na kwarai wani ta ce addu'ar buɗe baki sai ka koya ka koya wa babarka na'am lokacin da za ka yi buɗe baki za ka faɗa son samu gabanin ka ce hatta addu'a da ake du'a'ul haja ka miƙa ƙoƙon bara na roƙo son samu gabanin ka yi mai kai buɗe baki ne don an ce indal isa kalmar inda shi ne gabanin shiga abu misali laula ana shukka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli wudu aya farko kake ko kuma la amartuhum bi siwaki inda kulli salati aya farko kake ba sai kana sallah ba to inda shi ne qabla gabanin ka shiga ciki sai ka karanta addu'a da sai ka yi bi ma'ana ka ga kenan ka faɗa kaza ɗinka ya yi kaza jijiyoyi sun sake me kake nufi saboda yanzu za ka yi buɗe baki za ka ce wasa matsala jira insha Allah don me dalili ana kawo sigan abu amma dai amana nufin menene muzari ne kuma mustaqbali mafhum tayyib sannan wal bu'du an rafa da kuma nisantan arrafa ma ma'ana nisantan arrafa bai yi magana mai tsawo akan suhur ba sai dai abinda zan kara akan suhur suhur shi ma iya da fada'il akwai hadisi na musulun da yake tasahharu fa inna fi suhur baraka da sauran malamai ku yi suhur don cikin suhur akwai albarka bayan wannan akwai hadisi da yake cewa fasulu ma bayna siyamina wa siyami ahli kitab akala fi sahar wato bambancin azumin mu na ahlul kitabi al-yahud wa nasara shine cin sufur mafhum baya ga wannan hadisi na Abu Dawud rahimahullah ya tabbatar in ka duba littafin sahiha ya zo ya zo littafin Irwaul Galil sannan Sheikh Muhammad Nasir Maulana magana ta zargin lafin sana tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna ibn ba kan nassin hadisi ne magana ba ya zo cikin zubar sunan nabi na sarin bulu ila hilali ya zo cikin dafin sai fiqh na abu malik rahimahumullah cewa mafi alkhairin suhur shine dibino ni'ima suhurul mu'min at-tamr mafi alkhairin suhur din mu'mini shine dibino na'am na'am mafi alkhairin suhur din mu'mini shine dibino ba ka je ka dauki carbohydrate starch dan mu mun dauka azumi da kasan mugunta ake kokuwa da azumi wani ya fara dankara abinci a cikin sa yadda kasan za a yi lodi wa trailer ba jama'a jama'a ba wai yawan abu ake na ba albarkar sa to sai yan halaka ta mafi albarka mafi ni'imar su din mai imani shine dibino a babin kwadaitarwa ba ababin alfahari ba na fi shekara biyar da libino nake buɗe baki kuma ban taɓa samun lafiya da rashin wahalan azumi ba kamar sun da na fara tsoron da shi ban me dalili saboda sai halitta ya faɗa kuma ya fi kowa tausayina ba zai gama abin da cuce ni ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa kana bil mu'minina rahima وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى تالكي حتى لو ما رحمة عليك kuma zai gama wadanda cuce ni abubuwa da dama believe ne in kai believe sai ga ya tabbata magani believe ne in kai believe da ta zai ma ba ka za ka samu fakiri kuma Allah sai ka samu amma shi sa hatta addu'a believe ne shi sa aka ce in kai addu'a faqamna ayyusa jabalakum ka san an karba wanda mai addu'a yana kokon an karba ba a karbanta to in kai da dibinon ka sangance da cewa insha Allah ya fi komai albarka kamar yadda hadisi ya faɗa kuma ya fi komai ni'ima kamar yadda hadisi ya faɗa ya fi komai falala kamar yadda hadisi ya faɗa ni'ima sahurul mu'min at-tam sai ka wuce da iyalan ka dashi a dare ai da dafe an yi kaza kaza ai dumami ana ta gaggawa kan lare ya kira sallah to wannan me ya ciki ne ga ga shortcut da wanda yake kowa son mu a duniya ya ga mana ba za mu rike ba da mana sauki ba likita zai baka doka kai ta bi karka ci gishiri ka daina cin gishiri karka sha suga ka daina shan suga mutane ki hana su azumi masu ran sai ce kada kai kuma ka yarda saboda akwai ulsa sai ka sa alam ma duk bayan awa biyu ka tashi abinci ka ci abinci kada ulsa ta sa ka wuce to kuma ga shiryen halitta a sadiqul masu ga ce mafi alkhairin suwar da mumini da bino mutane sun gagara ba a ce ma tilas bane amma mu fa mun san abin da yake ga mana shefi komai dacewa kuma imanin muna da iko shine mu ga abin da ya faɗa ina wa ala kawai shine magana ka gwada dibilin maloki ba sai ka ci da sai ka ci ka da yan sheka ka iya cin ɗaya uku biyar bakwai ina wallahi ladin ba da wasa nake ba bil yaqin nake yi eh ga dan uwa yace yana da kanin sa dibino ɗaya yake ci ya sufur da shi na'am kowane sufur ɗaya yake ci kuma yana isan sa iyalai na sun gina su ba za su bada shaida me nake ci ne sufur su za su iya bada shaida ba sai na faɗa ba na taɓa faɗa ba ba sai na maimaita ba ga dai wani ya tabbatar da kanin sai ka ci dibino ɗaya sufur abin jama'a yanzu to carbohydrate da muke ci shi yana kai olsa sahabbai ba suna ci abinci sau biyu ne yanci bilgirati wal ashi yanzu mai muke akwai breakfast akwai lunch akwai dina na biya muku na biya Nijar ta samu wani gari yana fi sau biyar sau biyar ake ci muka je asuwa muka daga ce abinci na ci na kwanta sun safe tara ka daga aka ce mu ci abinci na ce na me aka ce na kare an je wajen fa na me aka ce na asuba na ce bebe ne a za ta yi muka aka ce abinci na ce shi wannan me sanin sa aka ce abincin rana na ci muka yi magana muka dawo na ci abinci muka je isha da muka dawo kwanta aka tashe ni me aka ci abincin ce me abincin da rance wancan ba aka ce na ba nan ce daidai na kuskura baki na na ci to kaga daga samu ana ta olsa din amma su habbai kaji suna olsa to mu sani ba yawan abu musulmi ke damuwa da shi ba albarkar sa bin shari'a ke sa albarkar yau ka duba mutane ga mutum ya koshi lafiyayye wani cikin za a ga kai kilogram 300 amma sai ka samu wani kwalsa yake yi baya ko iya azumi wanda in ana bada nama zai baka kilogram 30 30 zai baka bai dami shi da kwalsa so quality we are after quality not quantity we respect quantity if it contains quality are you following so quality is more important quality kuma shine abin da nafsi ya gaya mana dibina akwai albarkatu da yawa a cikin sa duba tibbun na bawai na ibnu na imamu nawawi na ibnu al-qayyim rahimahullah ga da magana akan dibino sahabbai sun rayu akan dibino tafiya da aka yi in kana mamakin dibino da zaka mamaki tafiyar abu ubaida da aka yi bunu jarra tawagar da aka ga hadisi a bukhari dibino ne suke ci 24 hours gaba ɗaya 24 hours dibino ɗaya ne suka ce yi na tamra tamra har aka ce kaifa tasna'una bi tamra suka ce na musu haka mai masu sabi sama na shirbu alaiha fa tasina yawma la ila al-layla dibino ne zamu ci bayan mun gama sai mu sha ruwa mu rika tsotsan dibina da yara ke tsotsan abu nono in mun gama tsotsa yayi laushi sai mu haɗiye sai kuma mu sha sai kuma gobe 24 hours dibino da yake ci ba sai abin da ke faran mu shine in aka dace su horwar lokaci sai ta mamaki a dafa tuwo a yi kaza kaza a haɗo kunu a yi kaza kaza a gama wannan a sha ruwa ƙara ƙara yadda ka san wai wani wai wani faɗa wani gaba ko hasara ake da azumi ba haka bane albarkan muke nema mu rike shari'ar sai Allah ya albarkata mafhum tayyib duk wani yana cikin fada'il na azumi na sufur kuma sufur ma yana da ahkam kamar da insha Allah ta'ala za mu karanta su na'am warrafafa huwa al-uqu fil ma'asi ma'anan arrafaf shine aukawa cikin sabon Allah yana daga cikin abubuwa da ikon Allah da ya zama wajibi a nisanci mutum mutum ya nisanta fada cikin sabon Allah dole mai azumi ya nisanta ko duk ibadu da Allah ya sharanta za ga akwai karantar da mu da akhlaq azumi an ce da Allah kun tattakuna sallah ka ce azumi sallah ka ce ne tanhanil fashai wal munkar aikin haji fa فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج زكافة تطهرهم وتزكيهم دكا ركن المسلم ما هو النبي علاقة بالمسلم ستة كرقة سابعة وأنا لكم أبقوصا جدا كي يزوها جماعة الشروط. نعم ومنه أذهب الحسنات وجلب السيئات الانشغال بالفوازير والمسلسلات والأفلام والمباريات والجلسات الفارغة والتفقع في الطرقات iya daga cikin abin da ke tafiyar da kyawawan ayyukan mutum da kuma me yake jawo munanan ayyuka ga mutum a azumi shine al-inshighal mutum ya shagaltu bil fawazir ma ma'ana fawazir shine al-khuruj min as-sahir mutum ya tafi zakir kuma da karanta sai na kai ba zai magana ya yi zagi zai yi bakar magana zai yi musu wani in ya zabga zagi ka ɗauka baya azumi haka ne na'am haka ne wani na azumi zai riga maka zuki ta malle zai zama ya tsara kai shirya duk cewa cewa da ake kuma bakin sa azumi sannan kuma akwai ne musalsalat musalsalat shine asalin kamar abubuwa da ke zihabul aqal abin da ke tafiyar da hankali iya ɗaukar kuma alhalaqat da ake yi a rika yin ababen da ke tafiyar da hankali iya zuwa da alhalaqat ko kuma zihabul aqal sannan wal aflam akwai wanda kuma suke me shaida aflam ma ma'ana aflam shaida aflam na'am wato kamar watching film akwai wanda zai zauna ina azumi yana watching bf bluefin ya maka tambaya malam ni ne azumi kuskure ya faru ina azumi ina kallon bluefin sai na yi inzali ne matsayin azumi saboda mutane ba su kiyayewa azumi ba kamiya daga ci da sha ba ne duk waɗannan gaban sai an kame su sannan wal mubariyat ma ma'ana al mubariyat shine al auda والجلسات الفارقة جلسات الفارقة بمعنى شيني المناقشة التي لا فائدة فيها والتفكر في الطرقات da kuma cincirindo da kace nace akan hanyoyi duk wanda za ga mutane suna da da su ba suna yi zama bakin hanya iya daga cin abin da ya fi ba na gaba ɗaya zuwa cikin arewacin najeriya ya dace musan adabul majalis temple din mai shayi temple din mai shago temple din mai tsire temple din mai balangu to yanzu mai kosai ma tana temple dinta sai ga kosan gaba ɗaya jarin da wuce dubu ɗaya ba ma sai ga samari majiya karfi har da magidanta mutum goma sha hudu akan bincina in ma aka rasa inda yake yana wurin a yi labarin duniya tun ana yi har a fita a koma sharri a koma kasashe, a koma batanci hatta sahabbai fa yin halda ana suna zama bakin hanya zama bakin hanya ko ɗalibai suka koyi wannan ba su albarka duk ɗalibin da ya koyi zama bakin hanya wane ya wuce da mota ya kalle shi daga salamu alaikum wane zo da ba a wane duk wanda ya koyi ɗalibi sai ya koyi gulma sai ya koyi zagin mutane sai ya koyi wanda ya wuce sai an yi shirya kansa duk ɗalibin da ya koyi wannan shi yasa ya daga cikin manhajin salaf shine ba a yarda ɗalibin ka zama bakin hanya annabi ya hana sahabbai yace iyyakum majlisit turqat na hana ku zama a bakin hanya suka ce mala na buddu min majalisa ya sadar a ai wannan su muka zauna wani discussion ne dole sai auren za a yi wato suka ce akwai ababen da dole sai auren za a yi kamar kaddara aiki kake a wurin ko shagon ka ne a wurin ko kayan sana'ar ka ne a wurin irin wannan za mu yi shine mala na buddun abin namu dole wannan sanar a nan ake akan hanya ake yin ta me dalili kawai mai shago ne shigar gida ko ne sai ya ce wa idza abaitum illa al majlisa fa atu at-tariqa haqqahu in ba matsawa sana'o'i kuce a wannan wuri dole aikin ku wannan shine wurin ku ba wa hanyar haƙƙin haƙoƙi da suka ce mai haƙoƙin hanya sai faɗi guda biyar na farkon hanyar baka rin ido duk abin da zai wulga sai ka rin ido don sabon Allah ne wa kaful aza da barin cutar da mutum karka kusura ka zauna ka cutar da wani da baki kai magana akai a'a wani ya faɗa ka ji duk wanda kai ka cutar da wani duk wanda ya guje kai wannan karfi bayan nan akwai sutura da ido wani kana da ainul haq ka kalle shi ka samu cuta baka sani ba wa raddu salam da mai da sallama duk wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa raddu wal amru bil ma'ruf da kuma umarni da abi Allah kana zaune a wurin wani zai wulga lokacin sallah zaka dace ka tsaye da shi malam lokacin sallah yayi a shiga masallaci wannan hayar mun da hana sabon Allah wanda ya wuce da mace ya rike an ta ah, haza haramun kai wani kada za ka zauna ga wani taba a taba haramun ne je ka maka wa'adi ga wani bai wuce iya taka wando a ta shi wani taka wani haramun ne wani ya je mun sa'a je mu haramun ne sun dole kuma sai ka tsaya sai ka yi ta Allah ya azal munkar duk wanda ya zo da munkari sai ka hana shi in ko baka hana shi ba to kuma kai ne mai laifin a wurin Allah ne me yafi sauki kada shi fi. duk ɗalibin da ya koyi zama bakin hanya sai ya koyi gulma sai ya koyi sharri sai ya koyi jita-jita kuma sai ka gaba da ladabi haka kawai wane zai wuce da kafa sai ayi maganar sa wane wuce da mashin ai maganar sa mu kauce waɗannan ko shagon ka ne ba za ka sawa hanya ido kana kallon sai ka wanda kanka wanda ya zo ya sallama ka tunkare shi amma ka sawa hanya ido ba bukata mafhum tayyib wa adamul ikfar min taam da kuma takaita yawancin abinci da yawa kada mutum ya takaita abinci da yawa in zai sahur ko bude baki kun ga magana da nake bada ta zo da yawan waicin abinci da yawa na bude baki gaskiya ba daidai bane irin wannan a rika ko suhur wani idan ya tashi bude baki bude baki musamman ma sai ya rubuta da kai ya ga garci daga ya taba kadan sai ya jago shi haka ne na'am haka ne mafhum tayyib da haka manzo Allah yace ma na abnu adam an sharran min batnihi dan adam bai mallaki wata jaka a duniya da take da sharri da bala'i da musifa da ke sa shi a halin kakani kai kamar cikin sa ba ba ka da jakan da kai cikin ka sharri yau da ka duba akan zakin miya magin miya ɗanɗanon magi za ka ga mafiya yawa ana ke sabawa Allah dan adam bai mallaki wata jaka da take da sharri kaman ciki ba cikin ka shi ne kowace jaka sharri ka tuna duk jakan da ka ballaka akwai akwatin kaza akwai akwatin kaza gidanka akwai jakan tafiya akwai jakan zuwa makaranta akwai jakan daukan karatu akwai jakan ajiye kaza akwai jakan kaza kina da jakan zuwa anguwa kina da jakan tafiya kina da jakan sa kayan yara kina da akwatin kaza duk abin da ake sa abu a boye a cikin sa hadrowa babu wanda ya kai ciki sharri babu wanda ya kai ciki duk ciwaciwan da kaga wani yayi yanda me yake nema ciki shi shine target kaga wasu yana nan ba sun ne iya nema a bashi cin hanci me yake nema ciki yanzu a Najeriya fa an gama cinye hancin an gama cinye kunne an gama cinye kunne an gama cinye baki yanzu wuya ake ci yanzu cin wuya ake amma hanci cinye shekaru in banda Najeriya kasa ta zama wai second most corrupt nation a duniya na wajen shekara hudu kuna maintaining position ɗinku har yanzu ba a fitin ɗinku ba amma duk abu na alkhairi ba sai ga mutane a baya ake ya yi sai ka shaida ka je da sharar da aka tara amina na abincin da yana da ya ce ka kuma amina a duk inda kake a ƙasashen larabawa ko turawa ka taɓa ganin a ranar da cikin turawa sanda aka buga a jarida a saudiya ni na mallake ta babban achievement din mu yan najeriya an tara shara da duk ma'aikatan duk motocin ba sa ɗebe sharan kuma kayan abinci ne mina fa ana zuwa fa ba fa kore ba kaya na sawa sai dan set din za kuɗi gida ne kasaka da dan leda za ka rike a ciki ba ka da ko wani katifa ba a nan kayan gaske ba suna makka amma shara za a tara sai ka ga ɗakuna tanti talatin suka tara shara za ga dakar za ka yi wakanta ka tsaya duk kasashen duniya na ɗaya sharar su daga sun zuba mu ba a iyawa sai an gama isha a turo a yi ta ɗiba mutanen bangladesh har a ba ta kariya sai dai a yi abin da ya sawaka sai an bari mun watsi da kuna ba da ta kuma duk kayan abinci in ka zo ka samu tikari na girki sai ka ɗauka sun fi allah zan yawa a zauna a cika ko ina ita kaɗai murhu bakwai ta hada mutane kwanan sun ci ake yi in ka ga mutane ana raba sabir ka ga mutane sun cika auren sun ci sabilin lahi man taraka ba fi sibda mutanen mu ne mutum ya je dauko kwalin sabin abinci ya zo ya ci kwali ɗaya kwali sha tara su rufe a cikin ɗaki ba abin da dame shi shi ciki zuba shi yanzu ɗaki ba duk ba shi ke samun nauyin shi ba su tashi ba ke mutum ya je na bayan gari ka ga shadda na hayaki duk ba ka shi ta ba ba ka ake hmm. sannan akwai aljudi bil ilmi wal mal wal jahi wal badin wal khuluq a cikin watan ramadan ana so a rika kyauta da ilimi da dukiya wal jahi da mutunci wal badin da jiki wal khuluq da dabi'u faqad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan haƙiƙa fiye yan halitta shi fi kowa alkhairi kuma lokacin da fi kowanne na alkhairi a wurin shi ne a watan ramadan wannan ya nufin wani hadisi hadisin bukhari rahimahullah riwayar wani sahabi hmm. me yasa kuke wasa da rike wannan labari riwayar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yake kana rasulullah ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yudarisu al-qur'an fa rasulullah ajwad bil khair min ar-rih al-mursala yace manzon Allah ya fi kowa kyauta a duniya lokacin da ya fi kowanne kyauta Shi ne a watan ramadana lokacin da jibril ke zuwa suke mudarasar qur'ani yace a watan ramadana kyautan fiyan halitta ta fi iskan da kake shika iska oxygen da kake cikin go to ta fi oxygen shi yasa ake san me ciyarwa fi sabilillahi ka rika gaita mutane gidanka suna buɗe baki man fassara sa'in kana lahu misal ajr sa'in غير أنه لا ينقصر من أجل الصائم شيئا wanda ya ba wa mai buɗe baki mai azumi abincin buɗe baki ya ci ana ba shi kwatankwacin ladan wancan mai azumin da ka ba wa abincin duk karatun ƙur'ani sa kana da ladan zuwa tafsirin sa kana da ladan kamewa daga ci da sha kana da ladan sadakan da kana da ladan duk sallolin su kana da ladan kuma kai ga naka nana sannan shi ba za a rage masa ladan ko kwara ɗaya ba to mun zo nan gaita ma ya karanci mutum kowa sake sai da gaice shi wani ya sha'awa wani ke dishi wani ya sha'awa wani ke dishi hada khata kai ga yaji wasu mafhum tayyib ولما ينبغي فعله في الشهر العظيم iya daga cikin abin da yake da muhimmanci a aikata a cikin wannan wata mai girma shine mai na'am ta hayyatul ajwa wan nufus lil ibada shine tanadar yanayi da kuma rayuka don ayi ibada ka rika wa kanka cewa ibada za ka yi duk abin da za ka kyautata don ya taimake ka na ibada rage wa kanka ayyuka da yawa ka takaita zuwa ga ibada iya da muhimmanci tare da al'ajuwa mai kyau ya shafi ma'aikaci a watan ramadan ya rika yin hutu ana baka hutun wata da sai ka mai da shi ramadana a cikin za ka samu daman yin ibadu da yawa karanta qur'ani ne zuwa sallan tarawihi zuwa tahajjud zuwa itikafi in ga da fahimtar yin sa cikin masallatai na juma'a duk wannan haka samu dawa mai dalili saboda ka shirya haka amma ba zai yi kana aiki kawo na ofis ba ba kama san mai aikin a duniyar ilimi ba ba ka samu karatun qur'ani ba ka dai ta lissafin kawai kiko ana bayar ba kawai ka yi ta haka takardu sai wahala ka ji daɗi yadda ya dace in ba wani abu ne kake da shi na dole da yafi wannan ba kamar da hutunka watan ramadan ga wanda suke da dama na yin hutu a aiki in yan kasuwa ne mutum ya ayyukan ayyukansa kyautar taimaka da zuciya ta daga cikin muhimman ababe sai ka ga waɗanda suke ba musulmai ba idan lokacin ibada sai sai a saukar da kuɗin kaya mu kuma a lokacin ake kaifa wuka kankana ta ƙara kuɗi kwai ya ƙara kuɗi lemo ya ƙara kuɗi ayaba ta ƙara kuɗi abarba ta ƙara kuɗi eh mun san daman idan demand ya zama high me yake faruwa price yana ne increasing idan demanding yayi low price yana decreasing but amma kuma ya abu daya akwai kuma increment na supply aiki ko babu akwai increment na supply sai mu musu mai halu eh, wannan supply din da an ba yankewa ba an samu increment na supply wanda bai sayan abarba bayan yana wanda bai sayan ke kuma na sana in ka baka ce mana demandin ne ya karu fa increment ya karu supply ya increase so because of this ba za mu saya ba dole fa musulmi mu koyi wannan dabi'a a matsayin ka na musulmi kana so da kiran nama naira ɗari biyar naira kaza kaza a rage ko naira goma ko ashirin ko talatin albarka kake nema sai Allah albarkaci dukiyar suga rage farashin ko naira goma ko ashirin madara rage kuɗin ta milik rage kuɗin shinkafa ɗan rage kaɗan kana neman Allah ya da kai ne kar ka daina abin da ka rage in ma ka rage da yawa fa ni'ima in zai yiwu ka cire kana da jari mai karfi ka haƙura da ribar sai dai uwar kuɗi ta dawo da kuma hidima da kai wa kayan na ƴan dako da sauransu wallahi ka duka za ya kuma khairan ka, wannan idan alkhairi gare ka ka ji ga abin da ake a kasashen da suka shiga masu addini wani shagon sa kawai daga rawan da zan yi a jari ce to kayan da sauransu su a raba fi sabilillahi fi sabilillahi mutum yana bin ka yana roƙonka don Allah ka dai magana kai buɗe baki a gidan sauro ko yake kana yi yana zubar da kwalla don farin ciki ka yadda ka zo ka yi buɗe baki mu kuma ana ake kai ka kwai sai ka ga ya fille siga ya karu kuɗin madara ta karu shinkafa ta ƙara kuɗi in ba a yi sa'a ba shi ma nama ya haura kaji sun koma dibinan ma ya haura abarba lemo kankana ababen da ma mu muke duk sai sun kuɗi wai mai dalili a yanzu gaba ta zo kowa sai ya saya to a lokacin za a kurmuce shi in kana so ka gane rashin imanin mutanen mace ba ka da mota iyalin iyalinka na ciwon nakuda ka tara mai taksi in ba ka yi sa'an samun mai addini ba daga ka ce nawa daga nan zuwa special da cikin daga ce dubu uku wai ka zo ta gaba da dole sai an yi sai mishi ya same ka da ta zai yanka ya yanka sai ya sha more maimakon ya ce a ah, ku zo mu je fi lahi sai ya ce ko ba shi zaki sai ka biya wal tauba wal inaba ana so mu yi gaggawa wajen tuba zuwa ga Allah da karkatuwa gare shi wal farh bi dukhul shahr mu rika farin ciki da shigan wannan wata mai alfarma wa itikani siyam mu rika kyautata azumin mu ta bangaren da duk abin da Allah ya hana da take ta maganganu wal khushu fi tarawih mu rika samun khushu idan muna sallah na tarawihi kada mu rika tada hankali mu rika samun khushu a cikin sa sannan wa adamul futur bil ashir ne a wasif da kuma rashin futur wato yanke ba daga ibada a kwanaki goma na tsakiya kasa idan kwanaki goma na tsakiya suka zo ana ne ana sare ba shi sa ba haushe tori goma na marmari goma na wuya sannan goma na ɗokin sallah to goma wuya ma ne yake magana ya ce a dage kada a waɗannan kwanaki goma tsakiyan kada a yi kwalafsin kada a yi ne ibada ta yi diminishin kada ka zama reluctant so abin da ke nufi kar ka yi wasa don waɗannan kwanaki goma an bisa a kwanakin goma farko ana murna goma karshe kuma ana ne ana ɗauki sallata su to goma suke nan na ke ganewa sannan wata harri ne na tilfadar ana su karfi kirgadar neman da na tilfadar hadisi ya kira cewa yana cikin ashirar mai a wasan ashirar da wani kwanaki goma aisha matar da ya halitta hadisi a bukhari ta ce idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-awakhir min ramadan shadda bi izarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylah idan last ten days suka bi kwana goma na karshe iya daura bantansa iya tada iyalansa a bacci sannan iya raye da daransa da ibada Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah yake fiyayyen halitta tsira da abin da suka faɗa a cikin kuma hadisi ya kira lailatul qadar son samu mu neme shi a wutri odd number 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara sannan a musulunci dare yana riga rana zuwa yuqaddiru layla wan nahara yanzu muna daren alhamis ne gobe garin alhamis zai ware insha Allah ta'ala duba littafin al-muhalla na ibnu hazm rahimahullah ka ibnu hazm rahimahullah magana cikin fadlul bali mai tsawo akai sannan bayan daren ya zo shi ana cewa hadisi a musulunci dalile ne tsarika sakakken dare a cikin wannan dare da ikon Allah za a ga babu wani tashin hankali akwai peace and tranquility in gari ya waye bayan daren ya wuce da ikon Allah akwai me rana na fitowa babu tsayinin zafi sosai mafhum wannan shine irin siffofin daren ba irin na khurafa da ake yi da ba a ce za a ga sun kwanta da garin za ka hango ka ba karka je ka tsaya kana jiran kwanciyar bishiya kai kuma daren ya kwantar da kai ya wuce in kai misin wannan baka san ko za ka samu na one ba kullum muka samu wani karin ke take wuce Aisha rabbi radiyallahu na ta tambayi mijin yan halitta in na gane daren mai zan faɗa an ra'aita in alimta an ra'aita in alimtu ayya lati lailatul qadr ma za aqul me kake gani in na gane ga daren ya zo shi ne zan faɗa tunda iya da alama sai yake ki rika ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni zan faɗa ku biya Allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عني mai afuwa ne kana son afuwa Allah ka mun afuwa bayan nan kai ta miƙa kokon bara na duk bukatunka na duniya da lahira an fi zatansa kuma a cikin dararen a cikin daren 27 ya fi kowanne sa tsammanin cewa shine kin ku ka dage a kwanaki goma na ƙarshe da kai ibada to ka huta da ikon Allah Allah ya ba mu ikon yin ibada da ikhlasi wa sadaka ana son yawan bada sadaka mun kira hadisai na sadaka nan wal itikaf ana son itikafi itikafi ba hadith qur'ani ya kira shi wa antum akifuna fil masajid malamai suka yi maganganu guda uku wasu suka ce duk masallaci za a iya itikafi ko da kan salawat ne za ka iya yi in juma'a da sai ka je kai juma'a bari mutane su suka ce a dole ba a yi itikafi sai masjidul jami' inda juma'a za ta zo ta kuma ba a yi itikafi sai da azumi amma kuma ana yin su a wajen watan ramadana sai ka ɗauki azumin nafila sai ka a waje sai ka yi don fiye Allah ya ajiye tashi a watan shawwa Fanga da biyu kenan jamhur sun fi zama akan wannan sai na uku shine cewa me ba a yi tikafi sai a masallatai guda uku la atikafa illa fil masajid as-salasa ba a yi tikafi sai masallatai uku a duniya shine masallacin haram da makka da madina da masjidil aqsa wani take fahimta ta Sheikh Muhammad Nasir Rahimahullah da salim muna'id da kuma ali hasan ali abdul hamid da sauran ɗalibansa suna ga la'ata kafa illa fil masajid as-salasa wani zai ce bayi da hali suka ce in baka da hali ai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ka kawo aya in sai suka ce to wai dora maka wajibi ne A ra'ayi halin gaskiya kauli na biyun ya fi karfi da ina kan fahimta ta ukun ne na ce ba a cikin gaji a duniya sai a masallaci ukun nan da akan da nake daga baya sai na samu wani asar na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da ya kawo sauki na cikin almughni na ibnu qudama ibnu qudama kuma shine malamin shaykhul islam rahimahullah wannan sai ya tsada sassauto tare da wanda ke kan fahimta na ukun har a yanzu na san iya da hujja ba ni da kokon iya da hujja don kalmar la'ati kafa la'an nafiya lil jinsi ne kuma suka ce nafiyu siha ne ba nafiyul kamal ba duk inda Allah ya kawo la da ta yi wa wannan abin da ke gabanta nasaba suka ce ba ta wasa la khaira fi kathirin min najwa idan ta kalmar shahada la ilaha illallah amma lalle ina da fahimtar a yanzu cewa mukarar kama za a yi a masallatin juma'a wannan fahimta sai a kiyaye akwai kasar da nai a bayi cewa bani da sauki a kai sai a kiyaye na canja wannan bisa ga fahimta bisa ga wancan kasar da na gani tare da cewa har yanzu ina da sallama wanda ya rike wacce ba iya da hujja mai karfi a shari'a iya da hujja mai karfi na'am mana yace wala ba sa bi a bi dukhul sha'ab babu laifi mu rika yi wa juna murna da kuma congratulating juna akan zuwa wata Ramadan in ga mura kan ce maka mabruk alf mabruk ina maka bushara da murna wata Ramadan ya shigo shi ne ma ne yana da kyau a rika mutane mai at-tahani'a mu rika congratulating juna saboda shigowar wata daga an dauki abu ne game da musulmi ina murna fa ina mana murna zuwa wannan wata mai falala ina mana fatan alkhairi a wannan wata mai farra congratulations for shaida wannan wata wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi quduri shahr ramadan fi ayyam halitta yana yi wa sahabbansa bushara idan wannan wata ta zo daga gari ya waye Allah ya yi ina muku albishir ina muku bushara mun shiga wata ramadana ina muku murna da wannan wata din wa yafsuhum ala al-itina bihi kuma yana kwadaitar da su wajen kokarin kula da abin da za su yi a cikin wannan wata din na ibada da kuma nisantar sabon Allah da ciyarwa fi sabilillah da bada sadaka da taimako duk aikin alkhairi yana ta da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi akan min ahkamis siyam daga cikin hukuncin hukuncin azumi insha Allah ta'ala wannan karatun ya shi wahala sauran za su zo da sauki muna fatan insha Allah ta'ala a darasi in ya tsananta ya kai guda hudu mu in bai zanta ba a darasi guda uku mu wannan matsaloli guda saba'in Allah ya sa abin da mun karanta idan hujja gare ba hujja kanmu ba kada a manta da addu'o'in wannan bawan amma bawa na Allah isa cikin addu'o'in ku na alkhairi kamar yadda mika kokon bara kuma kuka yi alkawarin ba ku masa ko to babu sauki a wata ramadana dole a ramawa ba kura ba mai karatun aniyarsa ce kura ba kura ba ne mai karatun aniyarsa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي بالله التوفيق من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه مالا مي تنبأ نفرقو ينا تنبأ مالا نيكي تشوى idan mutum ya gayyaci mutum ya yi buɗe baki a gidansu sai ya kasance mahaifinsa ne yi wannan abincin to shin ladan za a bashi ne ko za a ba da mahaifin nasu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na karanta masa yayin tambayi saboda yanayi na ruwa da muka gani dan ya sauwaka mun amsawa zan taɓaita bayani din insha Allah sai dai kawai abin da ya faranta min rai na yi ta ga takardun yan uwa suna ta min addu'a na alkhairi malam Allah ya kara ma imani Allah ya kara ma lafiya Allah ya ma kaza firagi ga wannan ya faranta min rai saboda iya da dadi kaga wannan son ka don Allah soyayya don Allah yana yana da dadi a zuciyar mai imani na gode da wannan yan uwantaka naku wani addu'a da na ga yake mini kusan sallan kusan digar da kwalla a ido na saboda ganin kaunar da yake expressing daga cikin zuciyarsa daga karshe ce Allah ya mun baiwa da husnul khatima kyakkyawan karshe na gode Allah ya saka da alkhairi du'a duyin da aka yi ina roƙon Allah kuma ya musu babanka shi yayi dafa abinci amma ai an baka ka ne sai ka gayyace shi haka naka ne ka gayyata kana da wannan lada kuma insha Allah ta'ala babanka shi ma zai samu saboda shi ya baka ya ciyar da kai ya samu ladan ka kuma ka gayyace wani kun sharing naka da aka baka kai ma insha Allah ta'ala ka samu wannan lada da Allah zai iya baka lada wallahu ta'ala a'lam sai kuma wannan yana tambaya ne game da azumi yace ya alkawari zai yi azumi guda shida a jere idan Allah ya biya masa wani bukatansa da sa a gaba to bayan Allah ya biya masa bukatar sai ya fara yin azumi shine sai wani yake ce masa a bai halatta yi su a jere ba sai dai in yayi biyu ya sha ruwa yayi biyu ya sha ruwa azumin annadir na bakance yufuna bin nadir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira babu kokonto cewa ana azumin bakanci ya ta'allaka da watanni ya kai in kai alkawarin yin ajiyar za ka jera in ka kai alkawarin kawai yin azumi shida ne to in ka jera ba kai laifi ba in ka sha ruwa ba kai laifi ba wannan babu laifi a ciki in ka jera ba kai laifi ba in ka sha ruwa ba kai laifi ba inda littafin da na rubuta za a samu a buga shi a inda ake buga da zai matukar amfani waɗannan masail da dama na yi magana a cikinsu kuma zai amfani wajen ko da ka taimaka ka bada da shi sadaka ko kyauta wa wasu 'yan uwa zai yi amfani matuƙa da gaske musamman waɗannan masayin duk na yi magana a kansu kusan a takaice amma tare da kawo hujjoji da insha Allah ta'ala zai iya gamsar da mu bisa ga bayanan da malamai suka yi wallahu ta'ala alam sai kuma wannan yake cewa malam akwai waɗansu mutane da yanzu suka yi research na ganin wata suna amfani da kwamfuta suke cewa wadda suke azumi yawanci suna yi ne ba a daidai lokacin da ya dace su yi azumi ba sai ke cewa malam ya matsayin research ɗinsu da kuma amfanin da suke da kwamfuta inda hali a yi haƙuri sai mun zo kan gaban ganin shaidun da ke sa dauki wata ya yi magana akan ɗaukan azumi da kuma ya ake ɗauka mu yi haƙuri mu iso kan wannan wurin insha Allah ta'ala sai mu yi magana akan aiki da hisabat ya ma kira kalma da insha Allah sai mu yi magana akai ba wanda ya ce wai karancin hakuri ya kawo mai aka shuka ana insha Allah za mu iso ga mai rai da lafiya wallahu ta'ala alam kara kaɗan to sai kuma wannan yake cewa malam to ina masu amfani da time calendar wurin daukan azumi time calendar shi ma duk mu yi kai shi alayi halin kuskure ne wannan kiriya ne kawai mu bi calendar mun ta faɗa ba tare mun kula ba kuskure ne dole a yaki da ido wajen ganin wata wallahu ta'ala alam sai kuma wannan yana tambaya ne game da azumin nafila yake cewa malam kan matsala din an kwanakin ba akwai lecture da yake da can last semester na na ce professor illa fatiya wakilce ne ya bayar wakilce ne ban san ya je zai magana kan ganin wata ban samu na binciki ne presenting ba don aure kwatatin to present ne and he did yawa but amma dai i will discuss with him insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala wannan wannan yake cewa na dai fara ganin wasu daga cikin slides da ya kai wallahu ta'ala ala wannan da yake cewa malam karkashin wal mustaghfirina bil ashar yake cewa yanzu ya kasance yin istighfari lokacin suhur ya dawo sunna kenan ko wajibi haka ne ya zama sunna ba bil asha lokacin suhur ba ana nufin lokacin suhur ba sai a ramadan ba a kowane rana akwai lokacin suhur to shi shine mustakfirina bil ashar shahida allahu annahu la ilaha illa huwa bayan nan kuma wa bil asharikum yastaghfirun istighfari iya da kyau a karshen dare wallahu ta'ala ala kasancewa yanayin ruwa kuma malam ya gaji to masu wanda suka rubuta tambayoyi sai su yi hakuri sai in Allah kai mu wani sati insha Allah ta'ala ai hakuri tambayoyi akan azumi kusan duka nan za mu amsa su kuma da tarhan da na rubuta na turanci da na hausa sun zama redi ba a sake samun karin bayani a ciki a bayanin da nake wasu tambayoyin da ake ba in mun yi kafin da mu iso kai yanzu zarafi ɗaya ne a cikin jerin zanen darussan da ikon Allah Allah ya rayar da mu da imani mu shaida wata Ramadan mai alfarma Allah ya cikin iyayen mu cikin malaman mu Allah ya musu bayar da kyakkyawan karshe wanda suke rayuwa a cikin su alkhairi Allah ya ba mu sharri Allah ya tunkuɗe mana waɗanda suka nemi addu'a wurin mu Allah ka san su bukatun su alkhairi Allah ka biya musu waɗanda suke kalmar mu don Allah Allah ka biya musu bukatun su alkhairi ya Allah waɗanda suke wa addinin ka hidima a kowane wuri don neman darka Allah ka yarda da su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم ولكم يريد الله التوفيق ما شاء الله Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura garin da ba launti wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0S0 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi